ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آه، معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إني الله وديا لهذا مؤونا رانا ta laraba شاد ga watan shekara ta 1441 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ranar ta daidai da sha uku ga watan sha ɗaya watan sha shekara dubu biyu da sha tara a miladiya a wannan karatu namu na muktasaru siratin rasuli sallallahu alaihi wa sallam a darasi na 64 a wancan satin mun karanta inda malam ya gaya mana wato ya ba mu wato ru'usu aklam kano timeline na abubuwan da manzala sallam ya faru a shekara ta farko ya ce a shekarar farko abu kaza da abu kaza da abu kaza sun faru saboda haka sai kirga mana su daga hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko to sai kuma yi mana bayanin cewa hawadithu sanati saniya inda muka karanta cewa abubuwan kuma da suka faru a shekara ta biyu inda malam yi mana bayani cewa a shekara ta biyu a wannan shekarar abdullahi dan zai dan ibn abdurrabbihi yi wannan mafarki aka shar'anta kiran sallah kiran Sallah da muke har zuwa yau Allah sallallahu ya sa aka koya wa Bilal kuma har yanzu shi ake yi wannan abu na farko kenan a shekara ta biyu a shekara ta biyu aka wajabta yin azumi wani ba kafin yakin badar saboda yakin badar ma a shekara ta biyu ne wanda za mu zo mu shiga ba da daɗewa ba a shekara dai ta biyun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura wa sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu na na Fatima Allah ya kare yadda a gare ta kuma wancan satin muka ce bari mu dan karanta kaɗan ba wai tsawaita za mu ba wai ya aka yi auren nan ma ya aka kulla wa ya kulla wa ya je ni ma wa ya aka yi har aka ɗaura auren kuma muka ce bari mu karanta a cikin littafin waɗancan ba a cikin littafin mu ba na nufin a littafin yan shiya ba a littafin halittun nan ba wai da muna son mu kafa hujja da su ba amma dai ko da shahidun min aliha hali eh idan su suka gaya mana abin da suka tunda babu da ya kololuwa kamar waɗannan sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu da kuma na fatima radiyallahu ta'ala anha ko to ya ake akai yi wannan auren ma tukuna ya ake yi aka yi wannan auren ɗaya daga a cikin littafansu guda biyu a malik tsosi da biharul anwar wanda biharul anwar za ka ce kamar bukharinsu kenan bukharin su amma li a tsofi ɗaya daga cikin manyan littattafan su wanda shi ma abun dogaro ne a wajensu shine suke cewa kala aliyun inna ali alayhi salam na salam inna ali radiyallahu ta'ala anhu yace kamar yadda suka faɗa ba ba wai wannan a littafin ahlus sunna nake karanta ba yace atani Abu Bakr wa Umar Ina Abu bakar da sayyidina Umar sun zo wajena faqala sai suka ce da ni lawa ta yi ta rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kaje wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fadakarta lahu fatima kaje ka dan yi mar magana na fatima ko zai baka ita ka je ka nemi na na fatsi mamana a wajen manzan Allah ko Allah zai sa ya baka waye suka faɗa mar wannan sayyidina Abubakar sai Umar a ga kenan ba babban manya-manyan makiyansa a wajensu wanda kuma su ce ka je ka wuri yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma duk gaba ɗaya da shi ne mafakarsu shi ne sanadinsu wannan in ji su haka sai ali radiyallahu ta'ala aizan ɗaya ruwayar kuma sai yake cewa kala li bayan ya je ya tambaya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya da shi in faliqil ana yanzu ka tashi ka tafi fa bi dir'aka garkuwarka garkuwa da yake da ita zan a da ba wai abubuwan saboda da kaje ne abubuwan kuɗi ne ana neman su wanda na ali radiyallahu anhu yana daga cikin hulafa'ur rashidu wanda ba shi da kuɗi ba shi da komai da lokacin da aka ce to me yasa yace ba shi da komai yawan zalla yace ina garkuwarka da kake da ita yace ya rasulullahi gata yace tashi ka je ka sayar da ita don ka je ka sayar baka da makami kenan ba ka da komai kenan sai ya ce je fa jir'aka ka je ka sai da garkuwarka wa atini bi samani ka kawo min kuɗin da ka sayar na wannan garkuwar taka hatta uhayyi alaka wa libnati fatima idan ka kawo sadakin shi kuma sai in shirya maka na na fatima radiyallahu ta'ala anha sai in kai maka ita ma yuslihu kuma abin da zai dace da ku na kayan daki da ba a kai a kai muku ƙara aliyun shi da matan nan uba ne yake kayan daki ne kanko ba ce mara ka je ka shirya kayan daki kuma kawo sadaki ba kamar da waɗanda suke kokarin dole su cusa mana cewa lallai ba wai na goyon bayan ku bane ku samari wanda ba ku yi aure ba kun gane abin ba haka yake ba kamar yadda muke cewa kawai dain ne wa salaf bashi ka karɓa za ka biya ba an kai maka kayan ɗaki ba kai ma sai ka biya in ka haifi cewa zai maka sai ka zo ka shi bayan kai yi mata aka yi kai kuma sai ka zo ka ce shi kenan abin da mijin ya je yi kuma idan aka yi maka ɗaya maka ya samu sai kayi uku ko hudu ko biyar amma a lokacin Allah ya sa ka tsaya da kafarka amma a lokacin da za ka yi aure kana dan shekara ishirin ka fara aiki albashinka dubu ishirin dubu talatin ko dubu hamsin ina ma ka tsaya kana fafutuka wannan kana bukatar kai ma a taimake ka don ka tsaya da kafarka an fahimta ba wai da ka mutane kawai ake ta yi ba waɗansu kawai misali 'yan karajin wai a ce wai ko abin nan tunzura mata sai kawai kan ku yadda har matan wai yanzu masu suke faɗa kawai waɗannan mazan wai bulis suke ci wai dan ka tambaye su waye ke yin kayan ɗakin ne mata ne suke yi ko uwar yarinya ce take yi ko uban yarinya ne yake wa ke kayan ɗaki ko da haka mazan ne suke yi ta kowane ɓangare ba mata ba ne suke yi in a gida ne in uba ne uba ne zai ba uwar yarinya ba ce ake ce mata ta fara tara da kayan daki wata ma kawai hani a maryam take naɗe hannun da sai gudunmawa da za a kawo mata kai uban baka ma san an kawo ba ma mata kalmace ta haɗe kuma ta fi ka wadata kai kuma kana ta fafutuka ka haɗa da ranci wadda haka babu inda aka ce haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace je ka ka je ka sayar ka kawo mun قال علي سيدنا علي رضي الله عنه سيجي فدا رواية تاسو رواية تاسو يجي فانطلقت سنتفي وبيعته سينا جينا سير دوان ننقر كورتاوا بأربعمائة درهم درهمي دريهدو sudin baƙaƙe hijiriyatin wato bugun hijiriya saboda bugu-bugu ne min Usman ibn Affan wajen wani ɗan kasuwa ɗan kasuwa ne ya saya wannan ɗan kasuwan ko sunansa Usman dan Affan sai na Usman kaga kula ba Rashidun nawa kenan kaga ji yanzu hudun sun hadu gaba daya hudun sun hadu biyu suka ce je ka nema ɗaya kuma ya saya ya saya da daraja da kima dirhami ɗari hudu falamma qabattu darahima yayin da ya miko min kudin na karɓi kudin wa qaba da dir'a minni ya karbi kuma garkuwar daga wajena sai zai na Usman radiyallahu anhu yake cewa qala alastu aula bi dir'i minka yanzu da ni da kai waye yafi iko da wannan garkuwar yafi cancantar wannan garkuwar wa anta aula bi dirham minni waye kuma yafi can kudin nan na waye yanzu zan iya kashe wannan kudin ko kuma kai za ka iya karbar wannan abu sai sai na Ali radiyallahu anhu yake cewa bala ce haka ne garkuwa kai ne ka fi cancanta da ita kuɗi kuma ni na fi cancanta da kuɗi wanda na riga na sayar an yi ciniki an sallah ma na karɓi kuɗi ce fa inna dir'a hadiyatan minni ilaika ce to karɓi wannan garkuwar hadiya ta ce ni kuma gare ka na baka kaje ka riƙe fa akhadtu dir'a ce sai na karɓo garkuwar wadda rahima da kuɗaɗen wa aqbaltu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. sai na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatarati dir'a sai na ajiye garkuwar a gaban sa wadda rahima da kudaden baina dai a gaban gabansa wa akhbartuhu bima kana min amri Usman sai na bashi labarin abin da sayyidina Usman radiyallahu anhu yayi fad'a lahu bi khairin sai mar addu'ar alkhairi wa qabada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabdatan min ad-darahim sai manzon Allah ya dumbuzo wani abu daga cikin wannan kudin wada ali abi bakrin sai ce a kira min abubakar fada fa ha ilayi sai ce karɓi wannan kuɗin wa kala ya ce ya ababakar ya kai abubakar ishtari bi hadhihi darayin waɗannan kuɗaɗen ka je ka yi min sayya libnati ga yata mai yuslihu laha fi baitiha abin da zai dace da ita a gidanta ka je ka siyo mata abin da zai dace da ita ba kira wani ba su nan ne dai guda hudu ke da kewa a kansu kala anas radiyallahu anhu anas yake cewa a cikin wannan kuma a cikin kashful gumma ne cikin biharul anwar shi ma dai littafin su ne qala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bayan an siyo kaya an hada an yi komai an hada to ba sai me ai ba daura aure ba ko sai daura aure ana sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ni in falik ka tafi fad'uli ababakar ka je ka kira min abubakar wa usman wa umar da umar wa usman da usman wa da ali wa talha da talha wa zubair da zubair wa bi adadin min al ansar ka kira kuma irin adadin su wane wane wane kamar su ma a cikin mutanen madina qala anas radiyallahu anhu yace da sai na tafi fada'utuhum sai na kirawo su falamma aka zo majalisan kowa bayan ya zauna ya kama waje ya zauna kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni ushidukum ina shaida muku cewa an ne anni qad zawwajtu mata min aliyin na aurawa aliyu dan abi talib ma yata ala arba'a mi'ati misqalin min fiddatin akan sadaki na dirhami 400 400 kudin da aka sai kudin da ya kawo kenan ko kudin me kudin garkuwa a wajen na na faɗi ma kudin me ya dinta sadaki a cikin kudin sadaki ya kai mata me an gane su a yi shaidin ne na abubakar na umar na usman talha ibn zubair talha da zubair su ne waɗannan ashirin mubashirin din da mutum baya sanya ambata amma a littafinsu. ba littafin ba idan aka zo aka ne niyya kirkirar abu za a iya canza amma kuma za su iya su karanta ba su karanta ko kuma ba a karanta musu ba ta ce ai tun asali ba ake ta yi saboda ba a karatu a cikin yanayi saboda haka wannan a cikin littattafansu guda uku a malitosi tsosi kashful humma anwar ana jin ya ishe mu ko ya ishe mu dan alal akalli dai yanzu mun san cewa auren sayyidina ali da na na fatima shawarar waye shawarar sayyidina abubakar da sayyidina umar ko waye ba da sadakin sayyidina usman waye ya je sai mata kayan ɗaki ya ma yi mata gaba ɗaya aka wayar sayyidina abubakar da su waye shaidun ɗaurin auren sayyidina abubakar sayyidina usman talha ibn zubair talha da zubair talha ibn ubaidillah zubair ibn awwam kare kar mutum ya rinka da kansa a rinka sa shi rikici saboda in aka dama din wani lokaci sai a kawo mutum shakka akan mahaifinsa ko mutum ya rinka gaba da ɗansa ko ɗaya rinka gaba da ɗansa sau nawa za a ga cewa wani lokaci a zo a zuga akwai waɗanda aka haɗa su a ce babansu yana yin kaza da kaza da kaza akwai wanda na sani wanda matarsa ba ta son ya ƙara aure to yana da mota wata mota ce ban faɗi irin ta sai yake zuwa sai ake ganin ta sai wata kawar yarsa sai ta ga mota ke ce ana ganin baban ku yana zuwa lungun mu kaza da kaza kamar je mu take uwar da yar da waye duk suka juya mar baya kowa ne ne mar magana a gida aka ɗau wata biyu wata uku daga baya ashe motar ce iri daya wani mutum ne daban la dadi ashe ba kai bane kaza da kaza ashe za a iya haɗa kai rikici kenan kaga da abin da babu an haɗa su rikici da mahaifinsu kai ko ba ka ƙara dawowa daidai ba in kai ne uban saboda ne za a ce ɗanka ya tubur ya dina ma magana a gida kai yake ci da shi ka sha da shi kawai dan yana ganin cewa Za ka yi wani abu wanda shi ba so yake ba kuma ba haramun ba ne ai ba ƙara dawo mar daidai ba inda yake to irin wannan aka kawo maka irin wannan shubahar kaga wannan ai zato ne irin wannan zaton ake kawo sai dan shi a sai a kawo mar kenan sai ya dauka sai ce wallahi kwa kaza da kaza da kaza alhalin ba ba shi bane wata motar ce daban wani ne yi kama da shi in akwai wannan kamar maki wannan auren na na Fatima radiyallahu ta'ala an hake nan da Sayyidina Ali na bi talib Allah ya kare yadda a gare su wa na koma cikin littafin a cikin shekara ta biyu dai sarafa Allah azza wa jalla alqiblata Allah ya canza alqibla an baitul maqdis daga kallon baitul maqdis nan kenan ko ila kaaba zuwa kaaba da ana kallon baitul maqdis ko arewa sannan aka juya a madina ana kallon ina kudu yawa kudu ka'aba na nan to shine malam sai yake sanye maka ya labarin yadda aka canza ka'abar wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jimalan yace ya kasance lamma qadimal madina lokacin da ya zo madina istaqbala baitul maqdis sai yake fuskantar baitul maqdis ashara shaharan har wata goma sha shida shekara ɗaya da wata hudu shekara ɗaya da wata hudu ƙiblatar yahud wato alƙiblar yahudawa alƙiblar yahudawa wa kana yuhibbu an yusifahu Allahu ila al-Kaaba amma yana sha'awa yana so Allah ya juya inda zai kallo ya koma Kaaba ne wa qala li Jibril zalika har ma ya taɓa furta wa mala'ika Jibrilu kan yi marwa yake yake gaya mar haka fa qala sai mala'ika jibril yake cewa inna ma ana abdun ni fa bawa ne fad'u rabbaka was'alhu ka roki ubangijinka ka tambaye shi ko zai canza maka kaja ala yuqallibu wajhahu fi sama wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zaman yana kallon bai ce Allah ka canza mun ba amma dai yake kallon sama yake kallon sama yana jijjiya ya kalla ya sauke kalla ya sauke ubangiji ya san abin da yake cikin zuciyarsa yarju zalika yana burin ina ma Allah ya sa a yi haka din hatta an anzalallahu alaihi har ubangiji mai girma da buwaya ya saukar masa da faɗinsa adana ra ta kalluba wajhika fit sama hakika muna ganin jujjuyawar fuskarka tana kallon sama karan kai ma idan za ka yi addu'a lokaci Allah irin wannan manufa ka kalli sama ya mutum ya zama ubai manzala sallallahu alaihi wasallam yake yi to irin wannan yake muna kallon falal walliyan naka qiblatan hakika za mu fuskantar da kai alƙibla tarba wanda za ka yadda da wani wa wanda wajen haka shatarar masjidil haram saboda haka daga yanzu ka fuskantar da kallonka zuwa masallaci mai alfarma ka'aba ke to daga nan shikenan muka juya muke kallon ka'aba daga wannan lokacin shekara ta biyun sai muka juya sai muke kallon ka'aba ba kana fi zalika hikmatan azima akwai hikima mai girma me isa tun farko da manzon Allah ya zo Madina ba a ce fara kallon can ba sai kawai aka ce kalli can shi ma nan shi akwai hikima mai girma wa mihnatan linnasi sannan akwai jarraba mutane a ga wato ƙarfin imaninsu da wasu da karɓar umarnin da za a ba su musulmihum wa kafirhum musulmi daga cikinsu da waɗanda ma ba musulmai ba amal musulmuna ce amsar musulmi faƙalu sai suka ce amanna ne mun yi imani da haka ko kullu min indi rabbina duka wannan a kalli nan in ba baitul maqdis ko a kalli nan ka'aba duk wannan daga umarni daga wajen ubangijinmu saboda haka mu ba mu da matsala هم الذين هدى الله ولن ننسوني ولن الله يشرير ولم تكن بكبيرة alaihim wannan bai zamanto abu mai nauyi a cikin zuciyar su wayin kanar da kabira din wani da nauyi a cikin zuciya to su wannan abu bai musu nauyi ba ai yanda ba za ka fuskanci abin mai nauyi ba suna ko waɗanda suke cikin sallah wani ya zo wucewa sai gan suna kallon baitul maqdis shi kuma ya yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kallon Ka'aba sai ce wallahi na rantse da Allah na halarci sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kallon Ka'aba ba tare da wai ka ce wai ya abin ya faru ba ko bar mu sallama wannan ne tunda mun fara ta kawai sai suka juya liman kawai ya dawo gaba kawai suka juya suka ci gaba da sallar suka ƙara sallar sa haka kaga yi wannan abin bai ma nauyi ba da yi ma nauyi sai ka tsaya ce wallahi ba mu yadda sai an gama sai an je wajen manzon Allah sai an yi kaza sai an yi kaza to yanzu Allah ya zai kai mana haka da can aida sai a faɗa ba wannan nauyin sai suka juya kawai suka ci gaba da sallah da shaidarwa shaidar mutum ɗaya daga cikin sahabi ba tare da sun san dai sahabi ne inda ya ambaci rasulullah inda a wannan lokacin ma annabi ya ce rasulullah sai mumini sai mumini yana faɗar haka sai suka juya wa'amal mushrikuna su ko mushrikai faƙalu da suke cewa ma wallahu an kiblati mullati kanu alaiha ha ni kuma yasa suka juya suka ban alƙiblar da da suke kanta wajen sun fara samun tasgaro shakka a cikin abin da suke yi amma ba aka wada kawai kuna kallon arewa kawai yanzu kuma ku juya ku dinga kallon kudu wannan akwai matsala wa ammal munafiquna munafiqai kuwa sai suke ba da hujja hujja irin ta munafiqai mai karfi haran munafiki yawanci ne ba kaga wancan suka ce ma wallahi an qiblati mallati kanu alayya kaga ya zance ya wuce ko to me yasa suka juya ya gama shi kafiri ya dama bai yadda da kai ba to amma bar ka ji na munafukai qalu sai suka ce in kana qiblatul ula haqqan idan qibla farko da suke kallo da gaske ne Allah ne ya umarce su in da gaske ne wannan alqiblar tasu daga Allah ne to me isa faqad taraka ya bar wannan ta farkon gaskiya ana barin gaskiya ana barin gaskiya akwai ran da aka zo ce kai wannan gaskiyar na kyale ta na ce barin gaskiya wai don ku jiyan da munafukai suke ba da hujja ne ai hakan gaskiya ne ko ba kanta ka to ya bar wannan gaskiyar wa in kana ta saniya yal haq to idan kuma ta biyin alƙibla ta biyu ita ce gaskiya fakar kana ala to da can akan bata yake saboda gaskiya da gaskiya ba sa cin karo gaskiya da bata su suke cin karo kuma yin ci yadda munafukai suke saboda tsantsar sai an kawo maka shakka a cikin addininka kuma haka har yanzu suke yi sai yasa cikin suratul bakara aga da aka yi nan aya biyar nan aka yi ayoyi yan guda uku ko guda hudu na akan kafirai raguwar munafukai aka rinka ma bayani saboda suna da hatsari su haka wani zai gaya maka haka to in ka za to ai to gaskiya ne to ka san dai ba a barin gaskiya to da can akan bata yake dawo kan gaskiya saboda kaga gaskiya da gaskiya ba su cika ruwa wanda ko ba haka bane ubangiji subhanahu wataala shi yasa ya shimfiɗa Allah in ya zai shafe kaza ya tabbatar da kaza ba don komai ba sai da hikima da ya zamanto ya sanya kuma wannan na daga cikin hikimar domin Allah ya bayyana munafukai a gansu a gane su su kuma mashirkai dama su matsayinsu ba ɓoyayye ba ne su ko muminai su ƙara ƙarfi saboda ba su samu shakka ba walamma kana zalika aziman da yake wannan abin yana da girma a cikin zuciya wa ba Allah subhanahu wa ta'ala qabla qablahu amran naskhi shi yasa ubangiji yayi maganar shafe aya manan sakh min ayatin aw nunsiha ubangiji yayi magana wa qudrati wa qudrati wa qudratuhu alayhi da kuma ikon sa wa qudratihi alayhi da kuma ikon cewa zai iya yin haka wannan subhanahu wa ta'ala cewa ubangiji mai girma da buwaya ya ati bi khairin min al-mansukhi aw mithlihi zai iya shafe wannan gaskiya amma ya ba ku abin da ya fi wannan alkhairi ko ya kawo muku irinsa amma don ya jarraba ku sun ma kaba zalika bil mu'ataba sannan kuma ya biyi wannan abin da yin mu'ataba mu'ataba shine ka rinka yi wa mutum fada a kai Limanta ta'annata ga wanda ya wuce iyaka ko kuma ya shishigi ya wuce haddi ala rasulihi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walam yanqad lahu bai mika wuya ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba thumma zakara ba'dahu sannan bayan ayoyin sai ubangiji subhanahu wata'ala ya bayani ikhtilaful ikhtilafal yahudi wan nasara sabanin da yahuda suka samu a cikin addinin su da suka samu da kuma sabanin da suka samu da junansu to ubangiji subhanahu wata'ala sun ce sun ce lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara ko sun ce ba da zai shiga aljanna sai ko ba nasari to sannan ko bayan nan sai suka suke abin da wakalatin yahudu laisatin nasara ala shai makalatin nasara laisatin yahudu ala shai daga baya kuma sai suka suka abin nan din junansu ta ce kai wannan fa aikin banza ne su ma nasara suka ce su ma aikin banza suke da kuma sun ce ba wanda zai shiga aljanna sai bai yahudu da nasari ba nasari yi ya bayanin waɗanda cewa gashi nan sun sassaba wa shahadatu ba'dihim ala ba'dihim bi annahum laysu ala shay'in suka wa junan su shaidar cewa ba akan komai suke ba sun ma zakara hun bi kaulihi sannan ubangiji wata ala ya bayyana cewa su ma mushrikai ne saboda faɗin su ke cewa ita kaza Allahu walada Allah ya rike da a wannan zamanin wani zai zai ce maka ai yahud da nasara ba mushrikai ne, in kuma gaje musu mushrikai kai shishigi su ahalul kitabi ne mashirkai daban waɗannan daban kuma za a cika maka hujjoji cewa ka sam aka cewa amma ba a cikin kuni yakun na kafaru wani subhanahu wata ya bayyana maka cewa su mashirkai ne ba ma kuma wannan ba a ayoyi da yawa kuma an ce musu kafarai din ba ce musu ahlul kitabi a kan kafarar alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha Allah ya faɗa wadda kakka wani ya bai kawo maka rudani a addininka dan yana son kawai faranta wa dan soyayya a sassauta musu Allah ya faɗa zamu mu amma in kuskure in an je can sai Allah ya ce ba haka yake nufi ba cikin alkurani amma dai ya faɗa kuma da can malamai sun faɗa ba su ji komai ba sai a wannan zamanin da ake neman a caccan zawa wato abubuwa sura ثم أخبر سنة وبنجي سبحانه وتعالى بيان شوى أن المشرق والمغرب لله gabas da yamma din diddin na Allah ne kudu da arewa din na Allah ne fa ina ma yuwalli ibadahu duk inda ya fuskantar da bayinsa wujuhum yake kalla fa tamma wajhu to nan yake nufi nan yardarsa take fa akhbar rasulahu sannan ya bayyana wa manzansa sallallahu alaihi wasallam wannan malam yana ta bayanin ayoyi ne da suka zo anna halal kitabi la yarbawna anhu cewa ahlul kitabi ba za su taba yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba hatta ya tabi a qiblatahum har sai in ya ba alqiblar su ya ba addinin su walantar da hankal yahudu hatta tattabi a millatahum in ka ga ba yahude ko ba nasara yau ya ce kai wannan namu ne to ka bincike addinin ka akwai matsala ka samu matsala a cikin addinin ka an gane wannan shine abinda da ubangiji ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ثم ذكر hadisahu sannan khalilahu ibrahim sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya bayanin annabi ibrahim bina'ahu al-ka'aba al-bait da yanda ya gina ka'aba bi mu'awanati bi mu'awanati ibnihi isma'il alayhi salam da taimakon ɗansa annabi isma'il alayhi salam wa annahu ja'ala ibrahim imaman linnas kuma ubangiji ya bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya sanya annabi ibrahim ya zamanto shugaba ga mutane wa annahu la yarghabu an millati millatihi illa man safiya nafsahu babu wanda zai ji baya sha'awar addinin annabi ibrahim sai wanda ya wofinta tunaninsa wanda ya zamanto ya ya zamanto wawa a kan kansa kuma mara ibadahu an ya bihi sannan ya umarci bayi su koyi da annabi ibrahim wa an yu'minu bima anzala ila rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam sannan ya yi umarnin cewa yi imani da abin da aka saukar wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ma unzila ilaihim wa ma unzila ilayhi da kuma abin da aka saukar wa ragowar annabawa wa ila sa'irin nabiyina aka saukar masa da abin da aka saukar wa ragowar annabawa wa akhbara sannan ya bada labari anna ubangiji shine alladhi yahdi man yasha ila siratin mustaqim shi yake shiryar da wanda ya so zuwa ta farki mai kake huwa alladhi hadahum ila hadhihi alqibla kuma shine dai ya shiryar da muminai zuwa su kalli alqibla ka'aba kenan allati ya awsat alqibal wanda tsaka tsakiyar alƙibla kenan wahum ausa umam saboda su ne mafi tsaka tsakiyar al'umma kamar tsara lahum afdalar rusul kamar yadda ya zaba musu mafificin annabawa wa afdalar kutub da mafi falala ko girman littattafai wa akhbara sannan ya ƙara ba da labari annahu fa'ala zalika duk yayi waɗannan ne gaba ɗaya da Allah ya kuna linnasi alaihim hujja saboda karka zamanto kana da wata hujja ranar kiyama ka ce ko baka sani ba ko kuma gashi ba a zo maka ba babu wanda zai zamanta ya faɗa haka illa zalimin sai azzalimai wanda suka zalunci kansu fa innahum yahtajuna alaihim bi tilka al-hujaj al-batilati al-wahida su ne za su kafa hujja da waɗannan hujjojin fatattun hujjoji raunanan hujjoji wanda ba su da ƙarfi allati la yanbaghi an tu'arida rusul wanda bai kamata ka zo ka yi ja in ja da manzanni akan haka bi amsali ha da irin waɗannan hujjojin wal yutimma ni'matahu alaihim wa yahdihum kuma ya cika ni'imarsa a gare su kuma ya shiyar da su sun ba zakara ne mata alaihim sannan ya ambaci ni'imarsa a gare su wato su gaba ɗaya biyar salin rasulun khatami inda ya auko annabi cikamaki wa kutubi kutubi ya saukar da kitabi ya saukar da wannan littafin alkur'ani wa mara bi zikrihi wa ya umarce su su yawaita ambatansa kuma su gode masa yawaita gode masa wa raghaba fi zalika ya kwadaitar da su akan yin haka ya annahu yadhkuru man zakarahu wa yashkuru man shakarahu zai ambace wanda ya ambace shi kuma zai gode wanda ya gode masa wa marahum. sannan ya umarce su bima la yatimmu zalika illa bihi da abinda ba za su iya aikata wannan ba za su iya yin godiya ba za su iya yin zikiri ba sai sun samu wannan wannan abin kuwa shine huwal isti'anatu bis sabri was salati was ta'inu bis sabri wasalati neman taimakon Allah ya ba su ƙarfin gwiwar yin haka ta hanyar jajircewa da kuma yin sallah in kana son Allah subhanahu wata abubuwa su samu sauki a wajen ka yi sallah yi sallah abubuwa za ka ga suna ta zuwa za ka iya yin komai cikin sauki in kana neman abin duniya ne yi sallah ba ka samu wannan biyan bukata in kana neman lahira ne yi sallah in kuncin zuci kake fama da wannan abin yi sallah za ka ji yayewar waɗannan abubuwa an gani? sai za ka ce mana wasu ta'inu bisabri wasu sala in kana sai sa ga a cikin fikihun magabata sayyid ibn musayi Allah ya rahama yake gaya wa ɗansa kun san wannan zamanin a ɗaya daga cikin mafi girman kalubale ga uba harkar ƴaƴansa eh, ba wacin kafin kidnapping ɗin nan dan ka ce ta bi islamiyya yanzu kaga dan juma kaɗan zai ka fara tunani ya aka yi ba zawo bane ko saboda waɗannan barayin yaran da suke sata Allah ya mana maganin su to banda haka kuma tarbiya tarbiya kayi ya fita waje a sunce kayi ya fita waje a sunce makaranta ta sunce kwance a ta kwance maka shi ne yake gaya wa ɗansa sai ibn musayi Allah ya marrama yake cewa kai ɗana ya ce ina ƙara ƙiyamun laili wani ba ƙara yawan tsawon ƙiyamun laili ɗin saboda ka gyaru ka zama mutumin kirki kuma haka magabata suka rinka yi suna yin sallar dare su tashi su sallar dare saboda yayin su gyaru in ba ka tashi ka yi ɗanka zai gyaru a gashi yanzu da ya yi auren da ita ba ya bada ka ba da wannan labarin na ko ya auren da ita ya bawa kuma wanda ya ba kuɗin kuma ta zauna lafiya kuma babu wani abin da ya faru halifa ne kuma ya nemi yarsa ki ba ya ne ya ba wanda ko kwabo ba shi shi kwabo hada ba da labarin nan kwabo ba shi da shi tunda gura da ya arzini yake ta yi saboda ba abin da zai ci busasshen gurasa ne ta kwana hudu ko biyar in ya zo da daddare sai ya dan fesa mata ruwa ya fesa mata ya yayyafa mata ya yayyafa mata ta dan saki kaɗan har yadda gurasa yin abin nan ka yi azumi kuma ka ci ba zai habi musu yawon babu yawon a bakin sosai sai a jijjika a yayyafa mata ruwa ɗaɗan saki sannan sai ya ci haka ta zo ta same shi yan kwana biyu kuma ya bashi kuɗi ya to ganan ɗan miliyan ɗaya kaɗan abin nan sun fara saboda alfu alfa dirham ya shi. mai zauna lafiya mai zauna lafiya kuma ga matarsa in a ce wato matsayi ne da daraja ya kaga matarsa babba ce shi sai ibn al-musayyib ne ko an sai yar wanda yake aure ko yar gidan yar abu huraira yake aure kaga abu huraira ko ai ba wasa bane a cikin sabai yar abu huraira radiyallahu ta'ala an yake aure da uwar sai ta ce a haba saboda baban da ya yi gwamna abu huraira ya kusan ya yi gwamnan madina taɓa yin gwamnan madina saboda matarsa 'yar gwamna ce min <laughs> alfarin ke na wannan zamanin ko ga ku mm, kai kana auren 'yar gwamna ai dole ka ce yassa oh yes ma ake shi ko kuma wani ne abin yamma da abin da zafaɗa ce kware kwa ai yi daidai abin da kika faɗa din amma hakan ba ta faruwa mala Allah ya marhama ya yi bayanin wa akhbarahum annahu ma annahu ma as-sabiri kuma duk wanda ya zamanto ya jure ya jajirce ubangiji na tare da shi zai taimake shi ko bayan wani juma'a sai ya taimake shi faslun ya ce to wannan wannan duk bayanin da kuka gani na kuka na shi yasa nake ta sauri yanayi muku bayanin cewa an canza alƙibla a shekara ta biyu kuma ga abin da ya faru shi duk bayanin da malamin muku kuma aya ya ɗauka na ayoyin waɗannan ayoyin na alkur'ani ya ɗauka kuma yi bayanin su a dunkule kawai da ka fahimta yace wannan fasali ne walam mastaqarra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil madina mun dawo cikin sirar sosai yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a madina shekara ɗaya shi nan har an wuce wata goma shekara ɗaya da watanni wa ayyadahu Allah bi nasrihi wa bil mu'minina Allah ya taimake shi da taimakonsa kuma ya karfafe shi da muminai wa baina qulubihim ya hada zukatansu ba da al'adawati bayan da abokan gaba ne kun san yadda dai muka karanta a can baya ko tsakanin ausu da khazraj ya abokan gaba ne ba sa ga maciji shekara fiye da ɗari da ishirin suna yaƙi da juna sun karkashe junansu sun talauce saboda kawai wannan sai kuma Allah ya haɗa mana tsakaninsu wa mana adu ansarullahi min al-ahmari wal aswadi ansarullah wanda irin nan da waɗancan man ansari ilallah da annabi isa ya faɗa din nan hawariyun yan gani kashinin annabi isa alaihi salam yan kundun balansa su waɗannan yan kundun balan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ansarullahi ansarullahi suka ba wa manzon Allah kariya daga fari da baki manufa jajayen mutane ko kuma baƙaƙe duk wanda zai kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wargi ko ya daga bar dan yada za su karya haka mutanen Madina suka yi a wannan lokacin umul arabu sai larabawa gaba ɗayansu sai suka haɗa kansu da kaga mutanen makka ne amma duk wani balarabe wanda ba a madina yake ba gaba ɗaya sai suka yi haɗin kai suka zamanto sun haɗu wannan kuma ka'idar kafurci ce. da wanda yake kan irin naka da wanda baya kan naka shi yasa yanzu musulunci a duniya kukan sai kai mamaki yanzu china suna ta in turkistan turkistan waɗannan yan yubuwar ɗin da ake ta abin nan ba wanda yake ƙala a duniya kuma waɗannan yan turkistan nan a china ɗin duk da dai su minority ne amma kana maganar miliyoyi ne miliyoyi ne musulmi ne na tun da turkistan haka ake kiran za a musulunci abin lokacin bayan an yi wannan mawukitan ya zo kuma ya haɗe su amma dama su musulmi ko ba su daina musuluncin ba ko ba karanta abin da ake musu kun ga ita na yi yan budan ba kiristoci ba ne ba yahudawa ba ne to amma ba wanda yake magana a kansu ana ta kashe su da aka haifi ɗa sai a ɗauke ɗan sai a kai shi wani waje can daban su kuma mazan manya suna wani waje da aka tara su ana nan ana ta azabtar da su ana ta kashe su matan kuma ko kwanan nan da aka duba za gani sosai ana ta yada ko abin nan matan wai sun cika wai hayan sun kasa wayewa mace za ta kwana da ake sai a turo sojoji guda biyu ko uku maza wai dan wannan abin nata da ke wani jin tsoron namiji kwaye sai su zo su kwana a ɗakin ta dole sai sun kwana da sun kwana a cikin ɗakin tare da ita wata san abin da take a ga waɗannan ai duniya ta yi shiru in ka ɗau ka ɗau gaza da ake cewa gaza ko wa ake magana akan abin da ake wa falastinawa musulmi wanda yake magana an ka ɗau misali bama myanmar wa ake wa yake wa tunkar abin da ake musu wa ake yin magana akai babu abinda kwanan nan macron yake yi a faransa wa yake ba magana babu saboda haka idan suka tashi haduwa su kafirai haduwa suke akan musulmi kaka yana can wai yau oh, wannan daban wannan daban a in suka tashi za su iya haduwa to irin wannan haduwar suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka haɗe kansu gaba ɗaya da kuma ragowar musulmi da suke Madina an qausin wahida ramathum muli arabu wal yahud da yahudawa su ma da aka kulla yarjejen da da su na madina da kuma yahudawan haibar da taima da fadak waɗanda suke can gefe sai zamanto sun haɗa kai gaba ɗaya da mushrikai wanda kaga babu layi ba inda aka haɗu har ma ji suke wallahi in mu ya zo sai mun karkashe kisan da aka yi wa adawa da samudawa amma yau kuma gashi ba yahudawa ya haɗu da mushriki daga nan sai suka face za su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine an qausin wahida ba kamar ka iya cewa gaba daya kibiyar da za su harbi manzon Allah kibiya ce wanda gaba daya guda daya a cikin kwari guda ɗaya sun tara shi kawai suke nufa kuma sai sun gama da shi kowa ya ba da gudunmawarsa wajen ja dan a saki ya zamanto a kashe shi wa shammaru lahum an saqil adawa sai suka tattare kafa wannan usulubi ne na larabci akan magana amma kamar ka ce ka naɗe kafar wando dan kai gaba da mutum ko kai fada da mutum wal muharaba da yaki wallahu ya'muru rasulahu sai ubangiji subhanahu wata'ala yake umartar manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina da mu'minai bil kaffi kufu aydiyakum an kwada maka mari ba komai kai shiru haka ce komai wal afwi kai afwa wasafi kama yafe bambancin afu da safu afuwa za ka yi yafe amma ba ka manta ba a safu shine kama ma manta kamar bai abin bai faru ba a ga wannan yafi wahala ko za ka yi yafe mutum amma ba ka yi mar safu ba ka zawanto ka shafe abin ma ka daina tunaninsa sai dai ba gan shi ba to daga nan abubuwa haka suka yi ta tafiya suka yi ta tafiya hatta kauyaci shauka har sai da suka yi karfi a madina fa hina izin azina lahum fil qitali a wannan lokacin ne ubangiji ya ce to nayi muku izini wanda ya mare ku ku mare shi wanda ya yaƙe ku ku yaƙe shi wanda ya kashe ku ku rama a lokacin ubangiji ya ce ya ba su izini walam ifrid ko alaihim amma bai ce wajibi ba ne in an mare kan kaga dama ka rama an kaga dama ka bari an baka ne izini shine abin da ubangiji subhanahu wata'ala fa qala ta'ala yake uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu an yi izini ga wanda da aka ake yakar su ake zaluntar su cewa lalle an zalunce su amma an yi musu izini yanzu su rama sun ga dama su rama sun ga dama bari wa inna Allah ala nasrihim kuma ubangiji zai iya taimakon su akan haka wa hiya awwal ayatin nazalat fil qitali wannan ita ce ayar farko da aka saukar a yaki ta ga shikenan in an mare ka ga dama karama da an an mare ka ci kuskura karama to kaga wannan hikima ce ta musulunci kuma kai ma haka ake so kai yayin da ka samu kanka a yanayin da cewa ku ne mafiya rauni babu hikima ko kadar wani ya zai ce maka shi kenan a baka da rauni an fi karbin kano karama ya zai su ma suke cewa ne hankali a yaƙi shine wanda in ya tabbatar babu alamar nasara ta ko'ina ya jinkirta sai wata ranar shi ne hankali amma ka ce ai kawai mu mutumin mun san wajen Allah ne kuma na yi shahada kan in ka fita kai ka tafi abuja kawai sojoji suna da bindiga kai baka da bindiga kana dutse ka kakkashe kasu abin nan ɗinka kashe kuma ka yi shahada ai ganganci ne kawai ka kashe kanka ka cuce musulmi ka rage adadin in a cikin musulmi kaga an fahimci abin da yake nufi ba harkar ka bace ba ruwanka da su kuma ma za a yi yakin ba haka kawai ake ba kawai kawo tashin hankali da wani ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ne da Madina tun da ya fi karfin Yahudawa da da mushrikan kawai sai kama kama su da yaki haka yake kuma farada alaihim qital al na. daga baya sai aka sauka musu da aya aka wajabta musu su yaki mushrikai a kuma farada alaihim qital man qatalahum sannan aka wajabta musu cewa wanda ya yake su su ma su yaƙe shi wajibi faqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku yaƙi duk wanda ya yaƙe ku ku yaƙi ku fi sabilillahi duk wanda ya zamanto ya yaƙe ku thumma farada alaihim qitalal mushrikina kafatan sannan duk wani mushriki da ya yaƙe su ya ka ba su izinin su ma su yaƙe shi faqatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa kamar yadda suka haɗa kai gaba ɗaya suke yaƙar hukuma ku haɗa kai ku yaƙe su an gani? to wannan a nan ya zamanto aka saki hannu shi yasa daga nan za mu ga cewa abubuwa za su fara biyowa baya abubuwa za su fara canzawa za su fara canzawa shin an yaƙi musulmi na an yaƙe su an kwace dukiyoyinsu an kwace dukiyoyinsu idan da za a ga musulmi wanda za mu karanta waɗansu a ciki matukar aka ga wani musulmi a wani waje shi kenan ya zama ganima idan ba bai ƙuraishe ba ne ba ƙuraisha ba ne suka kama shi sai su kama shi sai su je wajen ƙuraisha sai a ba su lada su kuma ƙuraisha sai su kashe shi kamar yin su kuma da rahman wanda za mu zo makaranta su a nan gaba yadda aka karkashe su saboda ga su ma sun shelanta yaƙi gaba ɗaya a kanka amma wanda bai shelanta yaƙi a kanka ba ubangiji subhanahu wataala ya mana bayanin su a cikin suratul mumtahina ko mumtahana ko wanda shi kuma daban ne ba wanda ya ce maka kawai a shi kenan da kaga kafiri shi kenan ka je ka kashe shi a yaushe kuma za ka gayyato mutane zuwa musulunci ai kai burinka da kaga kafiri wa ina hadu min al-mushriki nastajaraka ne fa ajruha da isma kalam Allah kai ta gayawar aya kai ta gayawar aya kawai ya ce kai eh wallahi na yadda na musulunta shi ne ka ci nasara ba ga mutum in ka gan shi ka kashe shi wa ya ce ma ka kashe shi an fahimci wannan yawwa kuma wancan na sha faɗa a cikin karatu yawancinmu haka muke wuce waɗannan kafiran wanda muke zaune da su ba tare da muna kiransu ba an yi magana a ce Allah yana tsana kafirai a ba ci aka yi ka tsane su ba yi ci aka yi ka ji tausayin su ko ba ka bane na ka ta ko kayan mai shugaba ba wanda yake ba a kan musulunci ba tausayinsa ka ji ga cewa wace hanyar a mazana ne fa ke ajimar ciwo mala'ika ya zo mar mushrikai kafirai suka yi mar wato rotse na rotse ko jifa da muka jimar ciwo jini tun daga sama har ƙasa aka turo mar mala'ikan duwatsu da mala'ika aka ce ga dama mu haɗe su gaba ɗaya ba ya kacin tsana ba kenan in an ce ka tsane su me gaba da kai? sai ka kashe su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'a ya Allah ina buri da fata Allah ya fitar da ko da mutum ɗaya ne a cikin su wanda zai ce la ilaha illallah ko a cikin tsantsan su saboda haka da bambanci da kai ka rinka tunanin cewa kawai a ah, kuskure ne ka rinka tunanin su aka ce ni ba inda aka ce ka tsane su ka tsani kafirci na'am ka tsani kafirci kafirci daban kafiri daban saboda shi abin da aka ɗora shi kenan na yawan faɗa irin wannan da aje kai ma da ila a can wani ƙauyen can na kudu aka haife ka taɓa ganin abin nan masu suna irin namu ba a zai ga ila kawai ka abin nan wabudu ko wani abin nan ko wani kuma kai ta mamakin ma ya aka yi waɗanda suke ta a dungure kamar yadda wani ruwa muna inuwa isi yake sha ya zo ya wuce musalla sallah za a fita abin nan da asuba sai ga muna sallah muna ta sauri saboda kar a zo a kore mu ba mu sallar mu ta asuba sannan kawai mu kowa mu sa kaya mu dama ba mu sa saboda kar ma a ba ta roƙa mu sannan mu tafi ya kitan tambaya wannan dogma din kun da kan kuna ta dungure ku rinka abin nan kamar wannan exercise ne ko wannan exercise ne yayi yawa ku jan sona ku je kun dawo ku kare yi aba ku bari wannan exercise din ma da zamu yana ta fada yana ta mana fada bai taba gani ba shi a rayuwarsa bai taba ganin ana yi kuma akwai irin su da yawa waɗanda in ka je din wallahi kana sallah zuwa ka sun kewaye ka ana ta kallon ka wannan kuma me yake yi a ga kuma ka dage kana ta magana shi to wannan gashi ba mahaukaci ba shigar da shigar masu hankali da komai da komai kila ka sha sus din kan na gada ka yi wa ah. amma kuma da yana magana yi ya duba kuma ya gaba babu ya fi sai ga ba ta ruwa kake ta abin nan ne kana ta abin nan din bakin ka ilan daga murya kake kana magana ya juya ya kewaye ga bahan da kake magana da ya ga kuma kayi kayi kayi wannan abubuwan in a ce kai ba musulmi ba ne baka taɓa gani ba da Allah ba ka yi mamaki ba baka taɓa zama a cikin musulmi ba kawai kaga mutum kawai ya yana ya iya kaga kuma ila an ce shine oganka ma ya zo kuma zai zo shine zai baku trainer ko waye a cikin wani abun nan a da zaka zai kalle shi kace anya kwa wannan ko wani abin da ya samu kwakwalwarsa abin da ake so da kai a kafuri shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa mutum ne ya kunna wuta da daddare idan ka kunna wuta da daddare kuma inda yi nama masali wa masalu kaman ka masali rajulin sauka da naran ko fa ja'alatil farash waɗannan ƙwari ka san inda daddare ne da damuna ko waye ƙwari ne za ga ko ko fada wuta ko haka ake kiran su haka ake kiran su ko fada wuta to irin waɗannan da waɗannan ƙwarin suna ta zuwa shi kuma yana ta ƙoƙarin kare sai ya ce haka nake muku ina riƙe da ƙugunku ina jan wa yake da musulmi ne yake so ya fada wuta kwar ne musulmi kwar ne har ne saboda haka yana ta kokari ya ja wannan misalin ɗaya daga cikin malamin baya kuma na jin daɗin ba da shi shi ne wato mu da Allah subhanahu wata ala yake mana annasu min eh, kullukum min adam wa adam min turab mu yayin annabi adam kuma annabi adam da aka nuna mana shi a isra'i kun tuna ko akwai bangare mutane guda biyu ne ko in ya juya bangaren dama sai ga zuriyarsa ya gansu manzo Allah yace ya gansu kamar kwayan zarra farare sai ya murmushi idan ya juya ya ga waɗannan baƙaƙe sai ya kuka yake tambayar mala'ika jibril me yake faruwa ne sai ce waɗannan yan wuta ne waɗannan yan aljanna ne idan ya ga waɗannan sai farin ciki idan ya ga waɗannan wannan shine hankali shine abin da aikin annabawa kokarin cewa kar a shiga to misalin shine yanzu annaba adam mu ƴaƴansa ne ko ya zamanto kai ne annaba adam ko kuma kai ne magajin annaba adam dukan magadan annaba adam zama zamanto ɗaya daga cikin ɗanka a cikin gida sai wuta ta kama kuma ana ta bacci kaje ka tashi wani wani sai tashi wuta ta kama ya ce to abba ya shi ya fita na uku na hudu sai eh, zaman to saura guda biyu haka wallahi abba ka cika takura mu wallahi mu baccin mu rami kawai ka kyale muka tafi na ruwanka wuta ba sai ya wutar ha kai za ka gone ko mu tafiyar ka kawai da za ka yi ba ya ka juya kawai ka kyale wasu kusurwan ke ko ba ka za ka yi ba eh ka juya ko ka kyale ta ko in mace ce kawai ko ka juya kyale <laughs> wani ya ce a ba zai yi ba ko ya yi marya ya ga ɗebo ruwa ka kwara mar ka kwace raguwar ya zubar ka ƙara koma ya kwanciyarsa kila in ka ɗauko shi yana harba harba lafi ka kawo shi waje ko in ka tabbatar za ka iya ɗauko shi da ƙarfin tsiya ka fito da shi sai ka fito da shi in ɗanta ne dai a waɗansu ku ya ƙuri ba ku san yadda mutum yake ji a kan ɗawa ai eh, wannan na faɗa muku gaskiya ne ai mutum da haihuwa bai san abin da ake ji ba a kan ɗa baka san abin da mahaifinka yake in ya kalle ka abin da yake tunani ba wani lokaci kake martawa sai lokacin da ka samu tukuna ga a ah, shi haka ake ji za ku zo lokacin ayi yi abin nan hankali a <laughs> lokaci ne zuwa lokacin ana zuwa babu komai a lokacin shi kuma ba ya tafi shi kayan lalle su ba shi sun yi kokari wani tuntun ya shi da kokari ya ga kana ganin kawai ta kura yake ɗauko shi za ka yi yayin da za ka yi ka fito da shi sai dai in kana ganin cewa daga ƙarshe za ka halaka in ka daka da ta manufa da ƙarfin tsiya ya dage ya fi ka ƙarfi ya fi ka waye sai ka bar sannan ka fito amma babu yadda za a yi a ce ɗanka ne ko ya ce na ruwan ka je ka wani ka je ka yi bai ga nan ka ce amma haka yake wallahi taurin kai ne da shi tun da na haife shi haka yake da wannan ya je yi abin da ya ga dama ka wuce ba za ka iya ba annabi nuhu ɗansa ya san kafirin yake cewa ya bunayyar kan ma'ana wala ta kuma alkafir yace sa'awi ila jabalin ni min alma kala la asimu al-yawma min amri llahi illa man hala bainahum al amma bai kyale ba ya san ya halaka a matsayin kafiri sai da ya tambayi ubangiji in nabni min ahli wa inna wa'adaka alhaqu anta hakamul hakimin sai da aka ce maryanu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih fala tasalni ma laysa laka bihi ilm in ya'iduka an takuna min aljahilin wannan ɗake nan da uba to kamar haka ake son ka ji kafu, da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka dakon mu musulunta za ku iya tuna lokacin da ya je wajen wannan yaron da yake mar aiki kaga ba balagagge bane ba wanda ya iya an Allah ya sayar da ma shi ai alƙalami bai hau kansa ba zai sha manzon Allah ya rinka sai da ya kira shi fuskar manzon Allah kyalkyali ta rinka yi bayan ya fito yaron nan ya yi kalmar shahada ya ce na gode wa Allah Allah ne ya cetar da shi ta hannu amma mu haka muke zama da su ba ma su la a makaranta la a wajen aiki wani ma tsoro yake ji ha dan Allah ka kuyi mar saboda kar kan mu je mu bata mar kar ran sai baci magu a lahira ba za ku gamu ba a za a gamu dan arni ne kana tunanin ba gamu da shi ba kuma kun zauna da shi aji daya wajen aiki daya ko ayi kuma gamu ba za ku gamu zai kuma ce Allah ne yana kallo na bai taba ba ni kalma ba kai kuma ka san ansar da ka bayar a can saboda aka dole mu canza wannan tsarin za mu tsaya nan ne saboda mu tashi akan hasa'isun nabi sallallahu alaihi wasallam wato abubuwan da aka keɓanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su wanda ba sa kanmu daga nan kuma za mu fara shiga ya kukuwan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne idan mun zo da mun zo daga yakin badar za mu fara sai mun karanta yakin badar ko kuma kafin mu karanta yakin badar ya kamata mu yi bayanin ina aka yi zatin bilodotin duniya wanda bilodotin kusa wa ragba asfala minkum mu ga yaya abubuwan suke saboda mu dan gane kadan na san dukkan kun karanta yakin badar ba su ɗaya ba su biyu ba ko yawwa amma so muke mu gan shi a zane yanda ko wani zai iya sake tuna abin da ya karanta wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah